kamande ndio nasi loran yela mursai wataku nandiye rinoen yim yimda na turja ona nandiye kalatoy ila allah mai ala ro kalatoy yada rinoen suma tuwa fa kal kallo ngalliyen kul nafsin kam gusoro ma kasabat aw gandam madani ngal njayeno kamande wom la zalamuna ona wunduma zalam di wadi ona ala wunduma zalam ji wa yimdina aya da jabjana ngawala ala kan kangam kawo arakulu na lansira alyawma kuyan yim arafana hajji wada'ila hajjatul wada'i hajji don nabi cidiya ko hajji gare cidiwa zalan arafaran sallallahu alaihi wasallam muzdalifa da lezu karan zina don na aya hada jibkeno alyawma kudiyano kamande akmaltu lakum dinakum yano adin do islam biya yimbulkana yano watamamtu alaikum nimati a wadannan nema nan nandiro ardi rakana so nandiro tumo kana no waraditu ardikana lakum nan diro addina adin al-islam wala adin islam biya dinan adin go ardiko no wama adaw dalala aw adin islam be ngoro tu adin yaman kam kidoa ala timoywa wama yabata jigara al-islam dinan falan yi minhu wa bil akhirati min al-khasirina wama yabata jikam be maja gaira al-islam dinan adin islam be adin ala nabiya luran yada waje koljerna adin gadele maja falan yuqbala minu chidi ya ala cin wayawa adin gare da medimi aramba adin islam me yadin da adin gare da medimi a cu adin gela to ala cin wayawa wa bila grad min minal khasirina koro kam adman dim yara waje asar cirna yana ala asar da ni noni asar chanya. miliyon nami yindi ko yak kap Ngwani meleke kasu kano ila ko da ma ran mera tani wala raza yidiki hero ni wala raza yidiki rama ormar yuki kantara dul yuki katiba yuki karen yeme vero niya yuki tadaniya kolla tammaki hero ambe kor kana sarna ker samma tadaniya vero niya kiliki mai miliyon nam ya ku kap Wani da maram ko kano lem lem madan jirgin kema miliyon ya ku ba <clears throat> kano yin hado nonon ba ma ba ko da maram yin hado nonon ba ma ba na biya ingifiya wata naira mai wata kam niyon jiba te refan din mi kam nonon ba ya ba tinum diyo nguli diba adi ganan jo asarre ko kotonu ko lagos ni ko burkina ko ghana ni ko jadon ko libila wuri ma nan ma gajak tinum mi miliyon nan o arake kende di miliyon na jawal lambaro kabje cimo yaye ko ture yaye ko je ju yaye ko hoci yaye alma asarro ganan zudi ala ne sakawa sarra amma waya kudro wanda makaji wayar karmuwa asarra karuja kasa a wadiyo karmawa karuja asarra nandondiya adara wonno makajiwa wonno makajiwa nabiya makajani nabiya madondi jeyna kundondi angasa ayta yacisayowa kamburo waljaywa muwaro Ngurdi ngurdiro waljaywa bebere ce kan manaji waro waljaywa amma dondi zai kalarno ta ya kange ta yacisay curajawa ta yacisay nabi har yi mala kalarun do kala cikeri so dan kala jo cikeri kai kasa do nakar mo yete ala yara chana ma kala kalan kala njo jirindi ka onje me muskun sala mara wa ade to kamande no ramba kam do nadi salam yede lan gorolan leje adin gare cidia wa da akhirati min al khasirin yimla yara waja asar tirna de yono to adin islam yede goron leni me adin dimmi ma chu adin islam yede awala dimi dimi dimi ramba yimla yara waja asar dimi menafa kanzana dimi anda yimla yara waja asar dimi duna ya zarni kanzana nan ba diwu tala diu ba diuri ba diuyeya ba kiyaman kunne sama alan gudiyo cidi nabi woljode azna yurisul yurisul faqra yana kanzana ramba hadi kam wanan tala gado jiyano torai kanzana da yarun kanzana zai yarai kanzana magare gare kala ya kuya zawar ya kamu kama ya ma bi kama yana to za da kam jiri wajen mera wajen nuko da ya daji duna ya lan gudi nui kam ti asi ziraji likawan kam tiro tsukui ramba toro biya duna nan kwaljiwa tinje kalulu zai bawo sunan jakwai bawo jawa bawo fadon ngala bawo rayuwa bawo kumbo bawo kinja bawo kurala tiro kasa duwaji di a awa shirka yin gawon dano tiye bayan nabi fa kinzina zara yau larun da ya zara wa duna da ya zama tiban gudu ya ciro fa tunda ni cin musulmi na nana kinzina cari kirya ita ya ala kata nyang wadu ba ni ala ni akata don wadu nabi ni akata ndong wadu nga ni akata don wadu ala wada ni damjina azma de wadu dro dabti gimba lura ni wada damjina dabti gimba nabi ni wada damjina dabti gimba koro zai medimi to ala graji chaman kirdiso hazik so zalim so manabuk so ay tanjin nuanja ala tayro nanan keno nabi de ya ad dunya jannatul kafir jannatul kafir wa sujinul mu'minina duna ran ma ya jannan judi wona kan wa kan ja asarjata sama ala tirci wa mu'min mu'min ne ko san juyana wal akhiratu yana sujinul kafir wa jannatul mu'minina leira ran ma zikirdi ko san judi wona ko zoro tazaki ba wailo mo mobi ko tazaki asambo tazaki gayyuro tazaki falak wacce ran ma jahannama wacce zaki jahim wacce zaki sakara wacce zaki lazara wacce zaki hutam wacce zaki hawiyar tadaki nukonju cekeri sinju cekeri sargan kileje nuko kumaramna daudro tujai nuko irada nganji nyusu chene ngawen chatuliwa kam kiri lera ole na ngada chadi to kiri ala da ka danyan wadu ba chaman ala lamon juba nabi ro lamon juba nabi zama chaman nayi mamma ro kam wajana ba kaman dai dai kada baratar baka dawo mina huwa himiro yahudiya nasara yaran eran maadino kada balatil bagadawa mina afwahim cin jamala ndiye ono nandiya wanjana na uljana ono na yaran ma am adin kirista e cadiran ma yaran eran maadino to kad kam muslima wajana raba <clears throat> kada balatil bagadawa mina afwahim cin jamalan wazi nan ndiro Wa ma wama tukum yi sururu mu akbaru karun jaye wazu gara hada diyo no kamande wallahi cin jaye za ko ina no kamande wa ma tukubi wa ma tuku sururun akbar kar bayana la kuma lati in kuntum taqilna na kuma ne nan da yahudiya nazara da wanda zara an di bayani yana da a ya ala ya la bayan yana malik am yan killa am hangar la bayan yana na kiriyar na ya duna man nan da an zara fa wafa abada na yi umar mar kuma nan gayyana walantar da walan walan walan walantar ankal yahudiya walan tarda ankal yahudu yahudi ne a rinjiwa walan nasara nazara ne a wa hata tatta bin latam yahudi ne a na kiran ba to sai a rinji yahudi za gamiya sai a rinji nan kirri za gamiya sai kanzina dimiya sai maliyamiya yahudi biya ne yanzu ranar ramiya de sai jaja dimiya sai ala wani miya sai nabiya wani miya sai luranga wani miya <coughs> wala nasara nasara ne a rinje wa nabi da kuma ne nabi ya wajana an diya wanzana na kwa Hata ta bai millata wa mino sai adin juna zara ya gamia sai nan kirin juna zara ya zani dimba to kaman da kan gayan boyano yahudi na zara ne arin ya wadi hata ta da mila taw wala ni ba ta awa humina ba da ja ka mina ilmi ma da ka min lamin wali wala na nasiriyan ya yano ni ta ya gamba yahudi ya gamba nasara ya gamba adin yahudi ya dimba adin nasara ya dimba hara bada din ba de yono ni don na yano yahudiya nasara ga me yano to lera mo manun ba de yano kamar nabi amma ni gamba ta mai to yahudiya zara ta ne yan jarayuwa fa to ni ala katten non wa do menna wa do ni ala ya da imani la ibada la to dai azna yano sallallahu alaihi wasallam kan zina ran ba yurisul faqara nan tala za de kan mu warasaji yano yan goni kamunin baleji tanin baleji diwunin baleji diwunin ba tanin ba magana san maleji kuma skinin maleji de fa fala hudiyo yara anin ba giriya ba zai an fa fala hudiyo kam laba wani janna roke zako wani di ciro ni kuma skin jidiro wani ni ciro janna nan ciro ni yana kannu ma da gire ni chawo na chana wani ai nan sallallahu alaihi wasallam kama isa riwa tawakkuya bare kawai musulmai ra zo yana kam nan ya zo giren jonga nanu wa rawa bala itiro ikaduwa leji biya masu wa tiye zai tiya leji kanno magere ni chana wa ba to tajruwa bala ya duna sama ni makalan da rogiri kan zana zarai A wa waina tiye ba sai semen ba wara waji kasa ngu rawalji tashi hankali ngu rawalji kam jejo ngu rawalji kan zana zan fa koron masalan matsari ala da mi nabi ada hun zin yi bulera wa ja nabi na mi rinimi lura hadi iz firak mana alai tanzilu min rabbil alamina ala lan zikira aw bi hada al hadisi antum mudhinuna lura ada ne karma layanu wala kanji dunya lura hada lambo no ba godu grunu aw kamla bi kanoramba billahi la ilaha illa huwa kulo di kulo bani kulo kane je ran yona muslim de wo loran ma sarakni loranga bumbo ngo wayisara kinina to ayera ay loranga la yajanana loranga wala kati chaddeni to awa bi hadha alhadisi antum mudhinuna loranga la nay karma la yanu yana wata jaluna rizqakum annakum tukazibuna ala nan dio arzi chirna wana arzi dia churon karma iri iri kudi yakui adi haram adi halal adi haram adi makarui adi unduai ala haram jeni nabi haram jeni loranga haram jeni shirka diu yana to ala ndi awasa dina arewa ala ndiya ala zana dina sauna wansa wa, to kan zina arai dabtiyo tuba niyo ala ne a gadan da wadwa ala kan da dabtina ala kamra da dabtina ala mana kambe dabtina ala rokura dabtina ramba ala kambo wala kanji da dabtina ala kambo katune dabtina ala caja dabtina ala samma loran lankado dabtiyo ibada ne ya korokara kara irandiyo bika mawlena kira ba yo jiwa a konga tadana kam kura sama chinyo karanyo lura nyere mana chari a kira adi kira monti adi kira buri boy ramba de wan ba di mi lera ni monti di miro jori le kol limiro kam ni anjori ba ramba kira ne kira buri boy ai duna nam ja sai kira adi enda kira adinge duna nam ba lera nam ba ngani cha sai ti nam nur chiri sim nam nur tsiri chi nam nur tsiri nuko nam nur tsiri si nam nur tsiri ti nam nur tsiri damba ala ya kama wallimi nabi ya kama wallimi loran ya kama wallimi kam janna ra wallimi sahibu janna ra wallimi adin ngala karanimiya loran da karanimiya haris karanimiya piku karanimiya wallom karanimiya tanji nam karanimiya tanji war nam karanimiya zaraba nam karanimiya kamu me karajo ba kamar ne awalo rani wajina wanimiya al khabisatu lil khabisina wana kamun kadawa kamun shirka da ma kamun kanzina da ma il khabisina konga kadawa konga kanzina da ma konga shirka da ma kwanzira wal khabisuna konga kadawa konga kanzina ma konga dibi di lil khabisati kamu kadawa kamu dibi kamun kanzina ma kamun zira wani wata ibatu ala ne tsoron su sadaka ne wata ibatu kamu imaniya ibada ma kadawa bawo kadawa kanzina ya bawo ramba kadawa duna ya bawo kadawa ba biya tak imani karu ya mana tari kadawo karu ya ba kadawo ti ya ba kinzina ya sidi wa litayibin konga kadawo ba konga kinzina tari wa konga ibadaw konga alai konga nabi konga loran ya ro wa tayibuna konga kadawo ba konga alai konga nabi konga loran kunga karu kilewa adino litayibati kamuwa donna kadawo ba kamuwa kinzina tari wa kamu alay kamu alay kamu nabi ka wado dai mana sari alaye ni de kamu a kamu nan alaye lamar nan tawatsira ala kamu jiba mata kazallahu sahibatan wala wala. <clears throat> ala kamu jeba yan jiba, tan jeba kamanu na kida ala ilan tawata na hadi kamun jarana ulai kamu barawuna mimma yaqulna amma ni ramma yana mana kanzina yasa mana lutu yeso mana madugo yeso mana shirka yeso mana wadibido yadanta ino mana jani la umta ndio diyo magbiratun dana unja samma e gawara meji warizukun arzi ya karimun ngalo mena huwal janna ala daru janna chimle rawa jawon ala da chiro ndaro ndia sadakani atayibuna wa tayibat ya chiro ndio kamande sadakani wa tayyibatu li tayibina de chiro ndia sadakani al-khabisatu li khabisina de chiro lan kamande ndia tuli yakkamira wale na chama ndia sakaira ji ala dana ndia gawurzo kira diyo jama kira ciniyo maniyo musulun ba musulun kama konga samma ciniyo kira maniyo kira dinge maniyo kira ba yo jiwa ba lura za kira niyo hadis kira niyo fiku kira niyo ba bare bo nan miyende bare nan jahilan nan miyende assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh